Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, sha shida ga watan Jimadal Ula, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da ishirin da bakwai ga watan Maci. shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin fasli na biyar da mala yake kan bayyana mana wasu abubuwa na musamman da aka yi tsawa a kansu aka ja kunnin dangin mamaci su yi taka cewa duk sanda aka yi musu rasuwa to kaza da kaza haramun ne gare su su aikata shi bayanai sun yi bayanai inda malin yau ya ce rabi'an matashiya na hudu anna'ayu sanar da mutuwa irin na jahiliya wannan haramun ne abin da ya zama wajibi ga al'umman musulmi su sani kwaikwayon wasu da kuke tare da su ba naku ba ne diyan da suka yi abin da ko a tunaninku abin bajinta ne birgewa ne to bai kamata ko kuna musulmi ku yi ba bajintanku da burgewanku shine ku kwaikwayi abin da annabi ya yi sannan ku yi biyayya akan abin da ya umarce ku da yi a yau ana samun kafirai daga kowane ɓangare nasu idan an masu mutuwa suna bin hanyoyi iri-iri na ba da labarin an masu mutuwa ta hanyar bugawa a jaridu da mujallu ne koko ta hanyar kaiwa gidajen rediyoyi da talabijin ne ko bugawa a kafafen yada bayanai na zamani na yau kuma ana amfani da salo-salo irin salon da shari'ar musulunci ta hana da mutumin da kafirai ke birge shi komin yadda ya san addini da wanda bai san addini ba yana tafiya da ka da wanda yake son shi dai ya birgi a ce wai zamani an tafi tare da shi bai zamba ƙauye ba to waɗannan su ne ake faraucewa a wancan taru da tarko da ashutan da shaɗin yake baza ma masu tsoron Allah don ya farauce su sai mutum ya rika ganin to shi ma in bai haka ba to abokan shi da abokan zama da dangi za su ce kaman bai iya ba ana mutuwa sai a sheka a tafi gidan rediyo sai ka ji ana sanarwa cewa shekaran jiya Allah ya mawana rasuwa an binne shi kaman yadda shari'ar musulunci ta ce to wannan shine anna'ayu ghairu ja'iz sanar da mutuwa da shari'a ba ta halattar da yin irin wannan sanarwar ba malam zai zo ya bayyana mana samfarin sanarwar da shari'a ta ce a yi abin ta kai ci kafirai a yau idan an masu rasuwa sai kaga har t-shirt suke da hoton shi wanda ya rasu ɗin ana raba mutane suna sawa da wasu 'yan takaitattun bayanai to sai ka ga wai musulmi ma wai ya rasu dangin sun je sun yi t-shirt da hoton shi da addu'o'i gare shi wai ɗauka suka yi wannan addu'an wai za ta kyautata wannan abin da suka yi na sabon Allah kafirai idan aka yi masu mutuwa sukan yi mafici ko su ‘yan robobuka haka na kayan amfani ko a samar da 'yan kayan shafe-shafe da turare da sauran sai a buga sitika hoto da ɗauke da bayanai dangane da tarihin rayuwar mamacin duk wanda ya zo gaisuwa sai a raba masu wani yanzu musulmi ma sun ɗauki wannan ɗabi'a kai ka ce ba ma raye ne a ƙasan da ake musulunci ko muna yankin da muke da ƙarancin malaman sunna duk ba ɗaya ƙanwan biya a ciki kawai son zuciya ne irin na mutane da son akwaikwai kafirai da son a burge fasikai in ba haka ba me gamin musulmi da irin waɗannan abubuwan me ya haɗa ka da kwaikwayon abin da suke yi wanda Allah maɗaukin sarki ƙarara a cikin alkur'ani ya umarce ka da saba masu kuma ya gaya maka cewa addinin kama ba irin nasu ba ne salon inda addinin ka ya fuskanta daban da inda su suka fuskanta an umarce su da yin irin yanda kai aka ce ka yi ne suka ki sai Allah ya fushi da su da kuma kai yanzu ka koma kana kwaikwayensu akwai kuskuren da musulmi suke a yau wai idan an masu mutuwa sai a ya buga wata ‘yar takarda ɗauke da wasu surori na alkur'ani kai wasu ma ƙur'anin ɗungurungun ne sai a buga a bangon shi sai a yi hoton shi mamacin ɗauke da wasu bayanai wallahi al'abim wannan sabon Allah ne wani zai kalli girman alkur'ani ai an mai da alkur'ani abin wasa ke. ku ji tsoron Allah har ya kai ga a yanzu sai a yi atamfofi ɗauke da hoton shi mamacin rubuta ayatul kursi ko amanar rasulu ko laƙada ja'aku ko ƙulhuwallahu a jikin fa'atan fa sai a rabas duk wacce ta zo sai a raba mata kuma sai a ji a ɗinka a sa wai ana nuna wa mutane wannan yana daga abin da yake kishin musulunci ne ma yawa musulunci ba da ka ake yin shi ba duk wannan wasu kafafe ne da wasu salo-salo ne na sanar da mutuwa wanda shari'a ba ta da shi ba akwai irin wannan da ake wanda za mu karo da babi a gaba wanda ake na tunawa da shi mamacin ko tunawa da zagayowar ranar mutuwan shi ko tunawa da zagayowar ranar haihuwan shi ko tunawa da zagayewa ranar fara aikin shi ko tunawa da zagayewa ranar ratayen shi wannan shirme ne wanda kafirai suke yi saboda su dama fa ba su da aikin komi ka lura da kafiri shi a mako so ɗaya yake sanin Allah kuma ma sai in yana da wata bukata ne yake zuwa to yana da rarar lokaci mai yawa shi yasa yake cike shi da bukukuna iri-iri to kai musulmi haka kake don me kake ɗabi'antuwa da ɗabi'o'ir na shashashai shi sa ƙashin gaskiya mai makon mafaɗa faɗa ba an hana sanar da mutuwa ba ne ana sanar da mutuwa a musulunci amma akwai tsari a duk lokacin da ya zama kai kana da mai faɗa ma ka ji to wannan ya nuna cewa kafi kowa ɗaukaka a cikin duniyan al'umma to jama'a mu muna da mai faɗa mana muji shine manzon Allah kuma yana faɗa mana ne da umarnin Allah shi bai magana sai an ce yayi kuma ga yanda zai yi ga irin sakon da ake son ya fitar wallahi haka manzon Allah yake to dan menene muke kwaikwayon waɗanda suke ƙirƙiri wanda Qur'ani ya gaya mana limamansu suke masu ƙiri na abin da suke yi kuma ya ce duk abin da suke yi ba mu ne muka ce su yi ba kawai sun ga dama ne saboda su 'yan oda ne kawai suke yi shi sa a bar wannan mu je mu binciken menene mai gidanmu ya ce mu yi to mu wannan shi za mu yi kaɗai ya ishe mu ko da 'yan birni suna ganin wannan yayin da ne babu birgewa da wani an fansi haka a cikin shi wallahi wannan mu ya ishe mu wannan ne Allah yake so ko kuma ‘yan bariki abinda kuke son ku kwaikwayi ku kafirai to ya saba mu abinda Allah madaukin sarki ya umarci annabi ya yi kuma ya umarci mu mu yi shi sa ku ji tsoron Allah ku bari kuma duk inda kaga irin wannan to sunan shi a shari'ancen munkari in kana da yanda zaka ka kawar ka hana in ga waɗanda suke yin ma'abutan jin magananka ne su inda za ka yi wa'azi ka nuna munin abin ka nuna kaucewan shi da saɓawan shi ga tsarin Allah kakkai shiru ka faɗi inda abin ya fi ƙarfinka ka ƙi abin ka ƙyamaci abin kuma ka bayyana ƙin da ƙyamar ta hanyar halattan wannan wajen ma ci. duk wani abin da zai kasance gudunmawanka ne wajen haɓakawa ko ingantawa ko duk abin da zai ƙara ma abin armashi wallahi koda da fatan alheri ne karkai domin wannan zai iya shiga ka taimaka ma mugun abu kuma in Allah madaukin sarki ya tashi fushi da masu wannan aikin to fushin Allah sai ta kai gare ka waɗannan abubuwan ba daidai ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan a matsayin shimfiɗa da sharan fage idan bawan Allah Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa farkon abin da za a yi mai malam ya gabatar mana a baya kasantuwan mu 'yan gata ne wai mu muna zaune saboda tsaban gata ba ma komi saboda hutu da jin daɗi sai abin da aka ce mana mu yi saboda gata duk mutumin da shi kullun kirkiro aiki yake shi dai zai kaza ya kamata ya kaza mai bin san zuciyar shi mai bauta ma zuciyar shi karabu da wannan wallahi sai ya kirkiro abin da ya fi karfin shi nan gaba kuma ya ishe ku ga sunan dai yanzu a kasashensu wai fafutuka suke yi ƙato ya auri ƙato kun gano wannan da kyau ku mace har mace wai ta auri 'yar uwarta mace to kun ga dai inda son zuciya ya kai su kuma ku da kuke bin bayan su tako bayan tako to kun ji inda za su kai ku mun gani rayuwa irin na dabbobi rayuwa na aladu rayuwa na rashin mutunci waɗannan mutane har abin sha'awa ne me suke wanda zai burge ka wallahi azim jama'a ku daina wannan abu su daina ba ku sha'awa duk abin da suke wai ana mutuwa wai yanzu musulmi sun ɗauko al'ada irin na arna wai sai ka ga an yi t-shirt baƙaƙi sai a raba mu duk masu makoki sai su sa mata kuma su ɗauko hijabi baƙi su sa saboda kwaikwayon arna wai haka arna suke yi yar ajin su arniya ce sanda uwarta ko wani nata ya mutu da suka je gidan gaisuwa irin na kafirci wai sun ga kafirai haka suka yi wasu masu yi sai a ji a ɗauko kanofi duk sai a sassa a kawo kujeru a zazzauna wai kaga bid'an makokin da ake san a hana wai yanzu abun ma ƙara mai kwaskwas da kwaskwari ma ake yi har da kanofi jama'ar annabi a zuwa kawo kayan ciye-ciye da shaye-shaye da tanɗe-tanɗe a zubar ana tunƙaho da cewa wai ai ba dukiyan mamacin ne ake almubazzaranci da ya ta a wajen ba ai wani alhaji ne ko gwamnati ce ko karo-karo ne na kwamitin abokan shi wai suka samar da wannan wannan yana daga cikin taimaka ma ɓanna ba ku da lada turma da abin da kuka yi kuma sai kun tuba ma duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda malam zai mana magana a can gaba kansu sakamakon malamin da ya rubuta wannan littafin yana tafiya da zamani kuma yana kawo masail waɗanda suke sababbi da aka ƙirƙiro waɗanda kai tsaye sun ci karo da karantarwar musulunci a takaice jama'a ba ma buƙatan kafirai da duk abin da kafirai yake nasu ne mu muna da namu cikakke cib wanda wallahi babu gibi a cikin shi kuma babu nadama ga duk wanda ya bi shi sannan shirya ne za ka samu in ka je lahira za ka ce ka gode ma Allah da ya shiryar da kai ka bi wannan tsarin manzo ya zo yana kira Allah ya maka gamdakatar ya tabbatar da digadiganka ka bi yanzu gashi an ce aljanna ce makomanka kar ka je lahira kana cewa ya Allah ina da a maida ni duniya in samu in yi ƙwazo in yi fafutuka wajen bin Allah in gazgata in yi ayyukan kirki Allah ya ce ba ka samu wannan damar ba wallahi ku ji tsoron Allah jama'a duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai samu mai kyakkyawan mafita Allah ya sauwaka idan an mutu hatta yaran da za a tura su su je su sanar da mutuwa za ku ji yadda ake sanar da mutuwa a addinance ba yaro zai je yana kuka ba ne yana faɗin magana ba a gane ma me yake faɗi za a samu natsatsi ne mai hankali domin shi mamaci a wannan halin da yake ciki ba abin da yake bukata irin gayyan addu'o'i ta kowane lungu ta kowane saƙo duk wanda zai yi tururuwan zuwa addu'an shi ake so da duk wanda zai ji labari addu'an shi ake so shine in an sanar cewa Allah ya yi mawana rasuwa sai shi mai sanar wanda ya faɗa haka sai kuma ya umarci waɗanda ko wanda ya sanar ma da cewa ka ce Allah ya ji ganshi wannan shine sanarwar musulunci kai kuma sai ka ce Allah ya ji kanshi ka mai addu'o'i shi kuma ya ce amin sai kuma ya ce ma ana gayyatar ka ka halarci sallan jana'izar shi nan da lokaci kaza kai kuma kai ƙoƙari ka je domin haƙƙin mamacin ne kai ɗin ka zo kai mai sallah kuma muka ji annabi ya yi bayanin an tattalar maka lada hamshaki da za a baka lokacin da ka je kai wannan ibadar Ta ma shi shedan yana nan fa a kowane lungu ya zuba mutanen shi duk in ka yunkura za ka yi abin arziki sai ya hana ka in ka dage za ka yi abin arzikin sai ya gurɓata shi to sai ka yi fafatuka da gaske wajen yaƙar shi shi yasa za ga mutane ana ce masa an rasu sai ga sun bauɗi kamar yadda masu iya magana suke cewa wai ya ga in yaji ba na cefa ne zai samu ba har mutuwan ma an koma in an mutu abin duniya ake nema Allah ya sauwaka to wannan a takeice kenan malai ce summal ilan awin na'ai bi qasdil fakhar ku sani sanar da mutuwa shelan an rasu da ba da bayanin cewa wane fa Allah madaukakin sarki ya mai cikawa wanda a da ana hawa kan tsoro ne na gida ko kan hasumiya na masallaci sai a samu wani sankira sai daɗe kunnin shi ta ihu yana cewa an rasu a aika ma sankiran unguwa kaza sankiran tudu kaza sankiran kwani kwana kakaɗe ko'ina aka za a yi ta yi sai a wata uku ana haka da annabi ya zo gaba ɗaya sai dunkule waɗannan sai ya hana sai ya faɗa ƙa'ida ta musulunci kaɗai shi ne sai mala ya ce suna irin wannan sanarwa ne da ƙasdil fahar saboda nufi na alfahari da nuna isa da jiji da kai shi ne walhoyala cewa namu ya rasu babba ne ko ba ku da irin shi saboda haka ga ma darajojin shi yana daga cikin fassarar da wasu malamai suka fassara alhakumu takathur hatta zurtumul makabir yana daga cikin alfaharin da mutanen jahiliya suke yi a da idan aka yi alfahari da yawan gidaje da yawan motoci da yawan filaye da gonaki da tarin abun duniya in wannan ya ƙare aka ga an yi kunnun doki ma to sai a tafi makabarta ana nuna cewa kai mumin fi ku yawa har cikin matattu ma cikin matattunmu da suka rasu ma inda suna nan kaga alhajuwa ne kaga daraktawa ne kaga farfesawa ne kaga wanawa ne duk namu ne kaga sun mutu ma a nan ma mun fi dama shi mai neman alfahari har ko'ina masu yake a ce shi dai ba irin shi to har in an mutu a irin wannan yanayi sai su makalkale da mutuwan wajen alfaharu wal alfahari da jiji da kai da nuna isa mithlu an tajida fi na'i mala yace sai ka same su a shelan mutuwa da suke suna cewa matal yawma fulan bunu fulan wane ɗan wane yau Allah ya mai rasuwa abuhu kana waziran mahaifin wannan mamace minista wane ko tsohon minista wane ko mai mukami iri kaza wabunuhu ɗan mamacin nan kana mudiran darakta ce a ma'aikata kaza shi ke gudanar da ababe iri kaza iri kaza iri kaza wala zala wa kaza wa kaza wa indahu kaza bai gushe ba ya rike ma'aikata kaza ya rike waje kaza shine wanda yake da hukumar nan da ke tallafa ma al'umma yake tallafa ma samari yake tallafa ma mata ai ta kirkiro darajoji iri-iri nashi ana ba da labari wanda kudin nan shaidu ne wane ya rasu ya bar ‘ya'ya kaza cikin ‘ya'yan nashi akwai wane kaza wane kaza wane kaza sai a lissafo mukamansu wannan sanarwa irin ta jahiliya ce da annabi ya zo murkushe ya hana wa ƙaribuhu fulanun wa fulan kuma yana da makusanci kawun shi ne, baffan shi sakataren ma'aikata kaza ne wan mahaifin shi kuma shine gwamnan jiha kaza ai ta fado darajoji yan duniya suna ha iko Allah mutuwa ta mai gaugawa to dama su abin da su suke so dama duniya kuma sun ji cewa ita duniyan nan fa kewaye da shi take duk a gama lissafi ba wanda za a lissafo cewa kanin sahabi ne uban shi annabi ne babu a ciki ba duk wasu abubuwa ke lissafowa na duniya wanda in ka kwatanta shi da wani shi yaron wani ne a duniyar ma amma 'yan duniya wannan su ya burge su a takaici musulunci ya hana kuma abin da kuka yi laifi ne kuma su 'yan gidan rediyo da tv da suke sanar mako ba su sanarwa sai kun ba da wani abu to kun ga kun yi rakiyan asara kenan wannan shi ake cewa ga mari ga tsinke jaka kun sabi Allah sannan kuma kun yi asaran kuɗinku hisabi bi za a yi muku shi sa ku daina kawai babu kyau shari'a ta ce ba kyau malam sai ya ci gaba da cewa wa fulanin haza na ayin mazmun malam ya ce haza na ayin mazmumun kun ga wannan irin sanarwar, wannan salon sanar da mutuwa to sanarwa ne da shari'a ke zargi na hoyala saboda a ciki akwai nuna isa akwai jiji da kai wa fahar akwai alfahari da dangi da duk waɗannan abubuwan da shari'a ta hana wani hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zalika kuma annabin rahama kai tsaye ya hana wannan ya ce a bari mara annabi in muna girmama annabi iyakan nan kaɗai ya isa sai musulmi gaba ɗaya sai su yi irin wannan sanarwa tawaye amma fa ba za a yi haka ba idan ma wani babba ya rasu to ga wani salon ma da kafirai suka ɗauko yanzu musulmi sun fi kowa wuce gona da iri a can sai a ta zuwa gidan tv da gidan rediyo da waye ana ta zuwa ana cawai ana mawana gaiso mutuwan wani wanda wallahi ba ji yake yi ba waɗannan kuɗin da suke biya a gidan rediyo ana sanar da wannan da za su ce makama wani matalauci a unguwansu ya samu abin cefanen yau wallahi da ya fi musu kun gano wannan da kyau ku kuma duk wannan abin suna yi ne domin siyasa don a ce wai ana tari wallahi wannan laifi ne an mutu yau a kwana goma a kwana ishirin ana kai sanarwa gidan rediyo wai ana mawana gaisuwa waɗannan abubuwan haramun ne a musulunci ku daina wallahi ba ku burge masu addini kuma ma abin da kuke yana alamta cewa jahilcinku ya fito ƙarara wanda wannan ba daidai ba ne kuma malamai kakwai shiru ku fito ku gaya masu gaskiya su bari don duk wani wanda ke da wannan ɗabi'a na irin waɗannan ababen wallahi yana da wani malami da ya yi da shi malamai ba son su ba da gaskiya saboda alhaji ne kara faɗa abin da yake so shi kuma yana kallon harkan kasuwancin shi da harkan siyasar shi da wa da wa da wa da wa na shi ka faɗa mai irin wannan karshen ta shi fushi ɗan abin masarufin da kake tsotsa a jikin shi kuma ya janye ya janye mana in ka faɗi gaskiya inda gaske kake tsoron Allah ya sa kai Allah sai ya samu maka mafitan da ta fita shi in ka ga manufa ba wallahi da mafita ba tsoron Allah ya sa kai wannan abun kame wa'azi kawai gaya mai gaskiya yalla bai wannan sanarwar da za a kai kar a kai haramun ne mu tashi mu je mu yi mai gaisuwa har gida ya isa mai mai addu'a wannan kudin kuma abin da ya saura a zuba mu mota mai da muka yi da ɗan abin da muka ci muka je muka dawo to a yi sadaka da wannan kudin a wani aikin alheri ya zan wakafi ga shi wancan mamacin ya isa ka gaya mai gaskiya tsakanin da Allah idan dama gaskiya ne ke haɗa ku ko kuna tare kuna tafiya akan cuɗan ni'in cuɗe ka don ƙarfafin gaskiya ne wallahi zai ci kuma zai ji daɗin kai mai nasiha amma kuna taro taro na rashin gaskiya kana cewa kai wani mai gidana ne shi kuma yana cewa wani malami na ne amma ku duka kuna cin amanar juna ɗabi'a ne irin na banu isra'ila kanu ya na hauna an munkarin fa'alohu suna kallo ana munkari ba za su ce a bari ba Allah ce tir da wannan ɗanyen aikin da malamai suna kallon ɓanna su shuru shi sa Allah ya sa annabawa bi manya annabi dauda da annabi isa su tsine masu albarka isa ku yi hankali kai in Allah maɗaukin sarki ya tashi tsine ma albarka bayan ya tsine maka su jibrilu sai sun tsine maka manzan Allah ya tsine maka jama'a mun gani Allah madaukin sarki ya rufa mana asiri wannan hadisi malai ce al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a Kitabul Janaiz babu ma ja'a fi karahiyatin na'i a ƙarƙashin babin da ke bayani akan shari'a na kyaman sanar da mutuwa a irin wannan salo din wannan hadisi ya kawo shi a mujalladi na uku lamban hadisi na 986 ibnu maja ya fitar da shi a kitabul janaiz babu ma a fi nahyi anin na'i a juz'in farko lamba hadisi na 1476 limamu ahmad imamu ahalus sunna wal jama'a a cikin kitabul musnad a mujalladi na biyar shafi na 385 babban malamin hadisi abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami a lamba hadisi na 6,911 allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi malin ya ce walakin iza na aita kural musulmi na bi'an na fulanan kattuwofiya sai dai idan ya zama ka aika da sanarwa ne cewa Allah madaukin sarki yema dan uwa musulmi wana rasuwa wa tarju an yahdara kuma kana son jama'a su halarto akbaru minal muslimina akbaru adadan a samu adadi mai yawa na musulmi su halarto sallan jana'izar minal muslimina daga cikin musulmi as-salihina mutanen kwarai lissalati alaihi don zo su mai sallah wata shiye aho da kuma raka shi zuwa makabarta malin ya ce fahaza la ba'asa bihi wannan babu laifi ko da gidan rediyon da tibin da intanet ɗin da koma wane ne za a je a shiga a sanar a yi kafin sallan janaza shine ana gayyatan al'umman musulmi cewa Allah maɗaukin sarki ya yi mawa na rasuwa ku ce Allah ya ji ƙanshi kuma ana cewa za a yi mai sallah karfe tara da rabi na safe ana gayyatan ɗaukacin al'umman musulmi iyaka ka ya isa amma minista ne darakta ne famsec ne wane ne ɗan shuwa ne, wawan shuwa ne, uban duk wannan bai taso ba ina ba ta mun gane yanzu fa ta ƙare yanzu ta kan shi yake yi waɗannan muƙaman ma kuna lissafo shi wallahi sai ya jawabi ya ma ƙare a mukaman da ya riƙe zan ba ya bo ba fallasa falillahi alhamd kuna gane wannan da kyau jama'a shi sa iyakan abin da ya halatta a musulunci kenan malam ya ce ayul ja'iz huwa alladhi la fakhra fihi wa la khuyala sanarwa da yake shari'a ta ce halal ne ta yadda da shi ja'izi ne shine wanda babu wani salo na alfahari ko nuna isa ko jiji da kai ko takama ni ban ga wani abin takama waya an mutu ba mun gano wannan da kyau ko wallahi ni ban gan shi ba nakun da ya rasu kamata ya ku alhini ku roƙa mai gafaran Allah da tabbatuwa inda ya nufa amma an ana wani nuna isa ana wani takama ana wani faɗo darajoji waɗannan abubuwan da aka mutu aka shi ne daraja in mulki ne ya dafa inda mulkin gaskiya ne da ya amfani da mulkin ya hana kan shi mutuwa ko ya hana wani shi mutuwa ma bai iya ba kuma yin jama'a akwai wani wanda zai ɗanɗana mulki ne irin mulkin da fir'auna ya yi yau ko fir'auna ya yi mulki irin mulkin da annabi sulemani ya yi tun kuɗe wannan a zamanin annabi har duniya ta ƙare zai wahala ƙara mulki irin mulkin da umar ya yi wanda duk duniya sai da aka waye gari babu wata gwamnati mai fada a ji in ba tashi ba babu ita a duniyan nan kwata-kwata ɓangaren turai da kaji ba a kai masu wannan saƙo ba ko wallahi ba a san da su ba ne da sabai da suka je suka tunkari teku sai suka aza bayan wannan tekun ba kowa a can wannan yasa suka dawo amma da yanda kaga ana musulunci a yankin larabawa da afirka haka za a yi musulunci hatta a ture can can da duk wannan caribbean ɗin sai sun yi musulunci kuma wallahi a lokacin sai dai a naɗa masu kantomomi to wani me na wani takama wai wani ya mutu wai tsohon ciyaman ne to sai me tsohon kansila to me ina tsohon kansila jama mun gano wannan da kyau ko ai ya mutu wai shine darakta shine kaza ko kuma wai ƴaƴan shi ne ma yanzu kaga duk wannan mukamin na tarkace da suka tarkato ba su iya hada shi mutuwa ba cin da akwai wani mai gwamnati da yake iya fizgere wanda ba wanda ya isa ya iya hana shi wannan aiki ko babban abin da ya kamata ya dace shi shine abiya ya ce a sanar a yi mai biyayya sai a yi tawassuli da wannan a ce ya Allah mun bi abin da ɗan saƙonka ya sanar da mu muna kamun ƙafa da wannan biyayyan ka gafarta ma ɗan uwanmu shi za shi musulmi fa ba abin da yake na banza duk abin da musulmi yi ana tsara akwai alheri a cikin shi Allah ya sa mu dace to shine sai mala yace li yuqaddima ala almayyiti man huwa ahaqqun nasi bi ghaslihi saboda a gabatarwa mamaci wanda yake shine mafi cancanta daga cikin al'umma wanda zai mai wankan gawa kun ga irin wannan sakacin da mutane suke a gyara daga yau kai a matsayinka na mamaci kai ka san za ka mutu shi sa na kira ka da mamaci kuma annabinka ya faɗi ma cewa in har ka yadda da Allah da ranar kiyama to kar ka yadda mutuwan nan ta zo ma face wasiyanka na rubuce sai ka rubuta cewa in na rasuwa wane da wane siman wanka mun gane wannan da kyau ku in ka so za ka iya barin wasiya ka ce matarka tema wanka kun gano wannan da kyau ko kuma wane da wane a mutanen kirki ne salihai da ake sa masa ran tsarki zo su ma wanka wata kafinihi a samu mutanen kirki zo su sa mamaci da kafani wata jihizihi da kuma kintsa shi da gyara shi da sa shi a kan makara da duk abin da ya zama wajibi na raye sai ma mamaci in kana da hali sai ka bar wasiyan ga waɗanda kake son su su kuma su ji tsoron Allah amana ce su ji tsoron Allah ba abin takama bane ibada za su duk abin da suka yi karo da shi yayin wannan wankan da sa likafani da kintsaka da komai ja su su shiru annabi ya ce duk wanda ya yi wannan aikin kuma ya da bakin shi sai Allah ya mai gafara su arba'in malamai suka ce abin da ake nufi da gafara su arba'in ƙaddara zai aikata abin da za a yanke hukunci wuta mucin da ya taɓa wancan aikin sai a gafarta mai hasi irin wannan laifi da daga shi wuta kaɗai su arba'in ana ɗaga mai ƙafa wasu ka fassara hadithin da cewa a'a manyan zunubai ne arba'in za a gafarta mashi to anya a masallacin na akwai mutumin da yake manyan zunubai kwaya biyar ma yawa manyan zunubai arba'in ba ƙaramin fajiri ke yin su ba ko a turai can asimatul kufur wal ilhad in aka samu fajirin da ke zunubai arba'in manya to ana gabatar da shi a kujerar babban shaɗan ne don ba ɗan ƙaramin taƙadari ba ne wannan zunubi arba'in haba manya to in kai wankan gawa ka ja baki kai shiru duk abin da ka ji ko ka gani ka rafa to ka ji alherinka amma wani yana fitowa zai ji haba Allah ya kiyaye shi mai kaje ci ah, a ne shiru hmm. wannan abin da yake faɗi ko salon ne a ɗan ƙyanƙyasa shi a sha labari ana mutum wanka yana ta tsaki da ta tsaki shi kenan ka baras kuma ka ci amana kuma ka yi da shi ranar lahira za ka san yadda za ka yi allahi ba zai yafe maka ba don haƙƙin shi ne ka taɓa ban gano wannan da kyau kuma kai annamimi ne kai annamimanci mafi tsada annamimanci mai tsanani kamar yadda wata baiwar Allah a zamanin imamu malik imamu darul hijira ita mawankiya ce kasan a kowace unguwa akan samu dattawa waɗanda suke sadaukarwa ana rasuwa su aikinsu shi ne zai su wankan gawa ita wannan mawankiya ta je tana mota baiwar Allah wankan gawa ta kwaɓe ta shi sa musulunci ya hana a tuba mutum tsirara ko da za a tube shi a sa wani mayafi a rufe jikin shi shi musulmi fa yana da alfarma a raye bayan ya mutu duk cikin alfarma shi ke. shi sa ba a san wani ya keta alfarman musulmi ko ya yake shi sa annabi ya haɗa alfarman musulmi da dukiyan shi da kuma jinin shi da alfarman makka da wata mai alfarma da yinin arafa ta ɗaya ne alfarman tana zuwa sai ta ce da ganin wannan farjin zai wahala bai taɓa zina ba sai ta bigi farjin nata haka tana doka hannunta ko sai hannu ya makali mutane suka zo suka ja hannun hannu ya kifita aka ja ta aka ja gawa hannu ya kifita aka diddibaran duniyan nan aka yi hannu ya makali wannan shine asalin gawa da maka ya makali ne wanka shine aka zo ga ma imamu darul hijira cewa gashi gashi gashi gashi gashi in kai ne mara kan gado sai ka tafi da zakwaɗi za ka je ka gani ko ka ƙaras kai ma ka ce gani ya kori ji imamu darul hijira yana zaune sai ce a ji a ɗauko su duk uzurin da za a bayar a ce wani gawa ne a ce to guje kore da hannun mana ba dai kuwa neman fatawa ba ne guje ku ɗauko ka kawo nan sai ka ɗauko su aka kawo imamu darul hijira ya kalli baiwar Allah ya ce ki ke da Allah sanda kike wankan nan ba abin da kika faɗi ta ce to ba wata yan magana ce ba wata magana ne na faɗa bai ce wace ce ka sa ka mutane marasa gaskiya suke wai ba wata magana ba ce wace ce faɗi kawai ɗan cewa na yi zai wahala farjin nan sanda yake rabe taɓa zina ba sai ɗan faske shi haka kawai sai hannu ya ɓamam ya ɓamme ya ce to kin mutan ƙazafi ka san malaman fikihu kin mata ƙazafi wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum na jalda duk wanda ya yi ma mutanen kirki ƙazafi ƙa'ida malamai suka ce mutumin kirkin kai mai ƙazafi wannan hukunci yake kan kanka saboda Allah ya ƙayyade cewa sai wanda yake mahusani sai ce bulala tamanin ko shaidu hudu kina da shaidu hudu da su ganta a'a? to mata bulala ana tsala bulala na tamanin hannu na ɗagawa tun daga lokacin aka jinjina Maluku ya ciri tutar la yufta wa malikun fil ba wanda zai ƙara hawa kujeran fatawa Maluku na nan an kulle kowa to kun ga ana son a samu mutumin kirki mai mutunci wanda shi zai zama ya wankan gawa ya sa likafani ya kintsa mamaci in kana da rai ka rubuta wasiƙa ka fitar da waɗanda za su idan aka zo aka nemi waɗannan sai ba a same su ba to babban abin da ya kamata shine a neme su su sai su wakilta wasu saboda haƙƙinsu ne kaga walid ɗin da kake sawa a cikin aljihu kana tara adres da lambobin waya da waye-waye mafi mahimmancin abin da zai zama a ciki wasiyarka wanda duk inda mutuwa ta same ka da wasiyanka kake tafi yasa annabi ya ce ta zama a ƙarƙashin matashinka amma cin da yanzu ga wannan alabi cika ka yar to cika shi da wasiyanka ko da faɗi ya yi wani ya tsinta yana fara ganin wasiya tsoron Allah ƙile girshe shi ya ga mai wannan fa ba duniyan ya sa gaba ba domin ya fara cewa in na mutu kaga zai fata to kun gano wannan da ke ku malam sai yake cewa fa haza la ba bihi in aka yi irin wannan sanarwar saboda a gayyaci waɗanda za su yi irin wannan aiki ta wannan babu laifi fa fi sahihaini min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu ya zo cikin Bukhari da Muslim a hadithin da Abu Huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito, anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama kama bi nasihi annabi da kanshi ne ya matsu fana ali ashabihin najashi ya sanar ma sahabbai cewa yau najashi ya rasu jama'a ce annabi bai taba zuwa da abun ban mamaki ba sai wannan ya kamata fa kowa ma ya imani saboda sanda annabi ya ba da labarin sanarwar najashi najashi fa yana afirka yana habasha annabi kuma yana madina lokacin da ba jirgin sama ba jirgin ruwa wannan speedboat na masu gudun mamaki ba ba waɗannan electric eh, jiragen ƙasa masu gudun nan babu ba sadarwa ba intanet ba komi amma Allah ya gaya mai najashi ya rasu duk inda kake ka bi Allah Allah yana sana da kai najashi a kewaye da shi duk fajirai ne kuma ya rasu suka yi mai janaza irin na fajirai amma wannan ba zai cuta mai da komi ba annabi ya sanar da sabai cewa najashi ya rasu fil yawmin ladi mata fihi Abu ya ce a ranar da ya rasu kuma kalli tazaran Habasha ba kalli ta zaren wajen saboda habasha a wancan lokaci babban gari ne habasha ta yanzu da eritrea da somalia ka haɗo hadda kenya ban gano wannan duk waɗannan yankin gabaɗinsa habasha ne kun gano wannan da kyau ku dukkaninsa habasha ne don dama habasha iyakanta a wancan lokaci sudan ne shi sa sabai da suka taso sanda annabi ya turo su jidda suka zo suka hau jiragen ruwa suka suka sauka a gaban a gaban teku inda ƙasan Kenya take a yanzu suka ƙara sa fadan najashi a wannan lokacin sun keta wannan sudan ta kudu da ake ta wannan kafirci da wannan tsiyataku yasa wallahi jama'a kowa ya bi Allah kawai yanzu kaga shi annabi ya sanar sun makarajan Nabiyyu sallallahu ilal musalla sai annabi ya ɗibi sahabbai aka tafi masallacin idi fasaffa bihim yasa suka sahu sahu saho wa kabbara arba'an annabi ya wuce gaba ya mai sallan gawa wannan za mu zo mu ji ta ita ke cewa salatul ga'ib mutumin da kuke hasashen ya rasu ƙila inda ya rasu ba ‘yan uwa musulmi da za su yi mai sallah ko ya yi mutuwan gayya kawai an yi alkabarul jama'i an ji an kwarara su a cikin wani kabari an binne kuma ba wani sallah aka yi masu ba to ya halatta kuna nan komin nisan inda yake ko a mai sallah kuma normal sallah yadda aka yi ake sallan gawa sai dai ba za a sa makara ba don na ga wasu da shirme wasu a ɗauko makara a aji ba wani makara da za a sa kawai salatul ga'ib za a yi sai ku kaddar gashi nan kuna mawana sallah shikenan yayi shi ne sai annabi ya mai kabar bari haka bara hudu a wannan sallan da ya masarki na jashi wannan hadithi mala yace akhraja hul bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan janaiza babu rajuli yan'a ila ahlil baiti bi nafsihi babin da ke bayani akan mutum ya sanar da iyalan shi ko mabiyan shi cewa ga wane ya rasu shi da kanshi ba ya wakilta wani wannan hadisi ya zo a cikin mujalladi na uku lamba hadisi na biyar. muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babun fi takbir alal janaza a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan yadda ake kabarbari yayin sallan jana'iza muslim ya fitar da hadisi a jiz'i na biyu sha lamba hadisi na tara. da hamsin da ɗaya wasalla alal najashi salatul ghaib malam ya ce annabi ya yi ma najashi salatul ghaib ne wa huwa rajih inda jumhur ahlul ilimi wannan fatawa ita ce mafi rinjaye a bisa duk maganganun da malamai suka yi domin wasu cewa suka yi fa ga wannan jashin mala'iku suka je suka ɗauko aka kai ma annabi masallacin idi ya je ta sa ta a gaba ya mata sallah wannan almara ne ga wannan jashi na can kiristocin habasha so suka yi mata bikin da suka yi mata kuma za ku yi mamaki kun san mulkin najashi ya kawo har yaman sau da yaman a lokacin gaba ɗaya na ƙarƙashin mulkin najashi ne a nan ne wancan taƙadarin sarki abraha ta yake wanda sakamakon wani fitsara da wani balarabe ya je yi masu domin hata ya ga irin yadda ake gayya ake dandazo ake zuwa aikin haji tun a jahiliya to sai kishi da hassadan wannan abin ya kama shi sai aika mana jashi cewa zai gina babban coci a nan yaman wanda wannan coci za a ƙawata ta za a gayyato 'yan kasuwan duniya a rika zuwa ana kalankuwa ana kaɗe-kaɗe ana abubuwan da zai jawo hankalin mutane yadda za a ɗauke hankalin mutane daga zuwa aikin hajji kuma jashi ya ba shi izini ya yi yana yi to cikin mutanen makka da ke zuwa fatauci yaman sai kishi da zafin wannan abin da ya yi duk da bai nasara abin da ya yi ba sai ya shiga cikin wannan coci nasa sai ya masa kashi wannan abin ya sa da aka kama shi aka gano ko kuma waɗanda suka gaya suka tona aka ce ai gashi gashi gashi wannan ya fusata abarhata ya ce zai je zai rushe ka'abar don dama ba kashin ne matsalan ba don dama ya ƙullaci ka'aban tintina a ran shi shi ne ɗibo runduna mai ƙarfi da giwaye duk ƙauyen da ya taras a gaba bijibiji yake da shi ya kwashi gani ma ya gaba har ya je zai ta'addancin da ya Allah maɗaukin sarki nuna mai iyakan shi shi yasa Allah ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubballaha adwan bighairi ilmin duk wani abin da suke yi karka sake ka zage su ko cin mutunci ko wulakanta wajen ibadansu in sun tashi sai su fanshi akan Allah ko addinin Allah ya ba ta mun gano wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ba kawo gawon najashi aka yi ba ba wanda yake cikin malami an kawo gawon najashi annabi mai salatul ghaib ne shine malam zai bayyana mana mecece salatul ghaib kuma ya ake salatul ghaib na'am ka san abubuwan da za ka yi ka ce wai yanzu ka yi wasiya ka aje a waya to aka gaya ma wanda zai je fara duba-duban waya ya gano in mutanen wajenku suna da al'adar zai su dubu a waya ko a duba email address na ka aje a dubu ka aji a net za a iya zuwa a ga waɗannan abubuwan ka aji a cikin abubuwan to kwallo alhamdu amma babban abin da ya fi shi ne in mutum ya rasu an fi bincika takardu ai kun gano wannan zai wahala ga wai ka mutu ana duba waya nan ba yake nema sau da al'adan mutanen da kake rayuwa da su ne za ka tsaya ka duba ka gani ka gane yanzu amma kana mutuwa sai aka ganka da alabi wallet ɗinka cika kayar sai an ganta home da takardu za fara bincikawa me ka rubuta me kai ka ne kusantan Sheikh Ja'far Mahmud Adam abinda ya gaya mana kenan ya ce rigar da aka cire a jikin shi sanda aka kashe shi ana cire ta faɗo ana buɗe a tsiga wasiyan shi duk abin da yake son a yi sai da aka yi ƙungani amma an kana da ya yaƙinin mutane za su iya dubu wasiyan daga mutuwanka a gano abubuwa to duk abin da ya kamata ka rubuta ka rubuta a ciki duk wani mai haƙƙi ka rubuta duk wanda yake da haƙƙi a kanka ko kake da haƙƙi a kan shi ka zama ka rubuta saboda ka sauwaƙa wa mutane abubuwa amma mutane za su iya gano a waya ni dai ban taɓa gano wanda ya mutu ana cewa a duba wayan shi ba ka fahimci wannan malam mutanen ba su da wannan wayewan fa ba su da wannan wayewan ya kamata ka san wannan dan ni na gan cikin satin nan ko satin da ya gabata har akwai wanda ya nuna min wasiyan shi daga wasu abubuwa a ciki wanda duk wannan abin da na faɗi a nan akwai a cikin wasiyyar shi gani kuma a cikin alaben shi ne take duk inda yake yana tafi ko da mutuwar ta kama shi wani waje ne alhamdulillah duk abin da ake yake son a yi za a duba za a gani a yi ban zata yanzu a ƙasar na akwai garin da dai za a rasa wanda ya iya karatun hausa ba akwai wannan ko ba ƙanƙarin ƙauye ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau a ce dai ba wanda ya karatun hausa ba wanda ya yaƙi da jahilci kun gani a wannan gari zai wahala ba. amma za a iya samu idan ya kasance irin ɗan ƙaramin ƙauyen nan ne wanda yake bayan sabara ina fatan mun gano wannan da kyau yasa gaskiya malam in har za a iya ganewa cewa wasiyanka na cikin waya a bincika a yi abin da ya kamata to za a iya bari cin da dai waje ne na adana bayanai ka gane amma in ka san mutane fa ba za su binciki wannan ba yi ƙoƙari ka yi inda za a iya gani kuma in so samu ne in ma ka a cikin wayan ne ka samu wasu aminanka ka sanar da su wasiyanka na waje kaza kuma kada ka gaya ma wani sai wani da aka gaya ma shi kuma ya harka na cin amana shi ne ran da ka aje wayanka ka fita Allah Allah yake bude ya nemo da ya ga mai ka rubuta na wasiya to me na gani a ciki jama'a abubuwan mutane su daina ba ku sha'awa don gaje ka duba ka gani menene a ciki ka ja ma kanka matsala ka saurari abin da ba a so ka saurara ba ɗaya yake ka karanta abin da ba a so ka karanta ba ɗaya yake da ka saurari maganan da ba a so ka karanta ka ji ba shi sa kowa ya taka tsantsa kan wannan to mala yace salatul ghaib me yake nufi da salatul ghaib kuma ya yake yin ta Mala ce ta juzu alal musulmi alladhi mata fi ghairi biladil muslimin ya halatta ga musulmin da ya mutu a ƙasa ko gari ko yankin da ba na musulmi ba walam yusalla alaihi kuma aka haƙiƙance cewa lallai ba a yi mai sallah ba fa in salla alaihi yi yusalla alaihi ba'adu in har an tabbatar da cewa mutanen can garin sun mai sallah inda ya rasu to kuma mutanen nan ba za su shirya wata sallah ta musamman sai mai ba wa in kana hunaka qaulun akhar li ba'd ahli al-ilmi tare da cewa akwai wata magana wanda wani daga cikin malamai ya taɓa yi kuma akwai malamin da yake gani cewa dan an yi sallah a wani gari kuma a nan za ku iya yi ya ce ya juzu salatul ghaib ala mayyit ya halatta a yi salatul ra’ib ga mamaci matafi, fi biladul musulmina wanda ya mutu a garin musulmi wa salla alaihi kuma aka yi mai salla wa ana ara mala ce ni ina gani annal khilafi hadal mas'ala min khilafin khilafil saɓanin da aka yi wasu suka ce za a yi wasu suka ce ba za a yi ba a lura da saɓanin Kun gano wannan da kyau ko alladhi la yanbaghi alal itlaq an yunkara fihi bai halatta a inkari a maida a wannan qadiyya ta zama ta fada ba al mukhalif wa in kana qawl jumhur bi adam al jawaz ko da yake maganan mafi yawancin malamai sun ce bai halatta ba malai na maganan ka a tsaya ana raddin wannan maganan cin da wani ya fada da a kasan nan a san da bin bas ya rasu kun san sai da aka yi mai sallah waje da yawa ma wannan fatawan suka tsuntu sai suka zo sai suka kama yin sallah wanda gaskiya zanciyar rajihi bai kamata su yi haka ba inda sun tashi sun tafi can Saudiya ne bayan an riga an je an binne shi an mai sallah tuni to za su iya je su yi mai sallah kan gawo kan kabarin shi domin banda na ja shi da wanda aka hakikance ba a masa sallah ba ba ta ba samu wanda annabi mai sallah kuma ana da tabbacin an mai sallah a wani waje ba ko ita wancan baiwar Allah mai kula da hidindimun masallaci da ta rasu da annabi ya wanke kafa ya je makabartan ya je mata sallah bai zauna a masallacin shi mata salatul ghaib ba kun gano wannan da kyau ko da wannan ne malamai suka ce ya halatta in aka ji aka tasa kabarin gaba idan wasu jama'a sun zo da yawa ko ga wani babban malami da ake sa ran mai nagarta to sai ja jama'a sai a je sai a mata sallah hatta waɗanda suke sallah ɗazufa za su iya kuma su bi ko mun gano wannan da ke ku duk za mu tattauna wannan insha Allah in muka je can gaba a gaban da malam zai mana bayani akan sallan gawa malai ce ma dama kadama ta fi baladi muslimin fa salla alaihi almuslimuna falaqad qama nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi nafsihi fana Ya yace muddin dai musulmi ne kuma ya mutu a garin musulmi kuma an mai sallah to babu laifi don wasu sake mai sallah ba wani abu bane domin gashi annabi ya san da mutuwan najashi law kana na'ayu muharraman alal itlaq kaga malai na wata magana ya koma wata yace da wannan sanarwan ya zama haramun ne bi kulli suwarihi ta kowane fuskan shi mana annabi sallallahu mana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallaman najashiya da annabi bai sanar da mutuwan najashi ba rahimahullah kun gano wannan to a nan ne sai malamai suka ce wai shi na jashin nan wani irin mutum ne shi shi sahabi ne ko tabi'i ne eh dam kun shiru tabi'i ne ko sahabi tabi'i ne a'a sahabi tabi'i sahabi tabi'i shi ƙa'idan da malamai suka ajiye ma mutum su ya zama sahabi shine suka ce marra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine duk wanda ya ga annabi mu'minan dihi yana mai imani da annabin kuma wa mata alal islam kuma har mutuwa ta riske shi yana musulunci sai su ƙara da cewa walau ta hallalatin ridda ko da an samu matsala a sanda yake raye kafin mutuwa ya taɓa ridda amma ya dawo musulunci ya mutu a musulunci sunan sahabi na na kan shi kun gano wannan da kyau ku to amma shi na ja bai taba ganin annabi ba amma kuma ya marabci sahabban annabi kuma ya mutu annabi ya mai sallah to shine abin da malamin cin ya faɗi shi ya girmi tabi'ai amma bai cimma sahabbai ba shine muhdaram kun gano wannan duk wanda ya musulunta zamanin annabi bai ga annabi ba har annabi ya rasu ko shi ya rasu to shi ba tabi'i bane shi ba sahabi bane shi mukhdarami ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau suna da yawa na daga ciki malamai suka ce har alfazazi ma shi ma san da ya tashi ya tinkare madina ya taras annabi ya rasu lokacin ga manzan Allah ba don wasu na ɗaukan alfazazi wai ai wani mutum ne wanda ya rayu a nan Najeriya, a Najeriya ma a kudancin kasan nan, Sau da an ce sunan shi alfa, ka fahimci wannan da kyau. <laughs> Ina fatan mun gano wannan da kyau. Ina mutum ne na dauri. Na? Na ina? Na ba'ari mai nasara? a a ba zai wani mai ne a to Allah shi kiyaye ni ma taɓa jin wannan ba illar sa'a wannan abubuwa ne kawai mutane suke faɗi da suka ga dama ka san in mutum ya yi hasashe ko to zai ta hasaso abubuwa wasu su zama daidai wasu kuma cikin hasashen na sai su zama su kuma ba daidai ba ne amma dai malamai suna cewa shi ma yana daga cikin muhdaramun wasu kuma suna cewa kai bai ma shafi wancan lokacin da ake magana ba ina fatan mun gane mutum ne wanda ya rayu a nan kurkusa da mu wanda bai kai ko'ina ba ya kai wancan lokacin maganganu da masu yawa sai kana karanta zancen da aka zantar a kansu da za ka gani kwai littafi musamman da aka rubuta ya ɓace min yana magana kan tarihin mukhdaramun ne kawai an lissafo su tewa wane wane sai ka dauka tabi ne sai ka ji ba tabi'i bane sai ka ga ka saba jin sunan wane ka dauka sahabi ne sai ga ba sahabi bane hakan karanta littafin uzdul gaba duk ka same su da ci littafin al'isaba duk za ka samu waɗannan insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum